Haka duk shekarun da suka yi kwakwalwarsu ba su taba tunani 'yan social media 'yan amanar mu mu janyo su mu ba su sassa ba su taba wannan tunani na amfani da wannan dama mu gode wa 'yan social media da irin yadda kuke zagaye birni da ƙauye kuna zakulo ayyuka kuna gaya wa duniya irin abubuwa na alheri da muke muku mun san alhalu da